أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah yau muna sha uku ga watan bakwai shine watan rajab wanda hijira tana da shekaru 1439 muna ci gaba da daukan darasi na masallaci a cikin wannan littafi sharhu masailil jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية وأن للتابن أينهم متن سشيني واللفر ببما لبي Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah sannan kuma wanda ya biyo baya da yi masa sharha shine Muhammad Salih ibn al-Fawzan rahimahullah cikin tattakin da muke yi mun zo ƙarshen wannan littafi domin mun kwana akan matsala ta 120 da da ɗaya ko? Mun kwana ƙarshen matsala ta ɗari da ɗaya, wanda dama littafin gaba ɗaya yana da matsaloli ɗari ɗaya da ishirin da takwas. kaga kenan abin da ya rage mana a cikin 128 matsala nawa matsala bakwai wanda kuma waɗannan matsaloli ba wai ya rarraba su ya faɗaɗa bayani a kansu ba duka ya dunkule su ne a darasi biyu matsalar da za mu tashi a kanta yau tana cewa muwalatul kuffari jibintar kafirai jibintar kafirai ita ce almas'alatu saniyatu wal 20 ba'da al-mi'a Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab yace mawaddatuhumul kufra wal kafirina Matsala ta ɗari da da biyu shine nuna ƙauna. da mutanen jahiliya suke yi wa kafurci da kafirai suna son kafurci suna kuma son kafirai malam ya ce to wannan mas'ala tana ɗaya daga cikin mas'alolin da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ce bai son kafurci bai son kafirai kuma duk wani mai imani ma da ya imani da Allah ya yarda da manzancin manzon Allah kuma yake tare da manzon Allah ɗari bisa ɗari shi ma za ka same shi bai son kafurci bai son kafirai la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir man hadda Allah wa rasulahu baka taɓa samun mutumin da yake da imani da Allah ya yarda za a yi alkiyama ka samu yana son wanda ke kin Allah yake kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafuri bai son Allah ko ya ce maka yana son Allah ƙarya yake Allah ya aiko da alƙur'ani ka ce ba ka son ƙur'ani kuma ka ce kana son Allah ya turo manzonsa ka ƙi ka yarda ba ka bi shi ba ba ka son sa ka ce kana son Allah kana son manzon Allah to wannan ƙa'ida ce da kowane musulmi ya kamata ya sa ta a gaba domin ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya tare da kafurci baya kuma tare da kafirai kai ma kuma ka ce mabiyinsa ne to haka ya kamata ka gudurta a cikin zuciyarka asharhu min masailil jahiliya yana daga cikin mas'aloli na mutanen jahiliya annahu ya al-kufra wal kafirina za a ga suna ƙaunar kafurci suna kuma ƙaunar kafirai kama zakara Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ambata zalika haka ɗin cewa suna son kafurci suna son kafirai. Ya yi wannan bayani ne an bani Isra'ila, domin bani Isra'il suna son kafurci kuma suna ta wannan waye suna son kuma kafirai. An gane ko? don haka ya kamata kai kada ka yadda ka koma cikin jahiliyar bani Isra'ila. Annahum fara auliya a su ne suka koma suka riƙe kafurai masoya. Isra'il, banu Isra'il, Nasarawa, Yahudawa su ne bani Isra'ila. Asalinsu, tushensu yana da kyau, domin Isra'il ɗin annabi Yaƙubu ne, kaga aka ce ‘ya'yan annabi Yaƙuba, amma ka dubi lalacewa da suka yi. Suka saki hanyar kakansu. suka kama hanyar kafurci suka bi kafirai Lallashi, da jan hankali irin wanda Allah yake musu a ƙur'ani ya bani Isra'ila, ya bani Isra'ila. Ku duba, wannan duka matsayi ne Allah yake ba su yana kiransu, yana danganta su da kakansu, amma duk da haka ba su yadda da ƙur'ani ba. ƙura'ani za ka tar da sunayensu ana kiransu amma ba musulunci ne damuwarsu ba kafurci hasili da suka zo suka ainihin samu wannan gefe da ainihin kafurar duniya suka haɗa kai suka yanka musu suka ce to ga Isra'ila, sai suka nuna lalle su sun fi son kafurai. da duk wani musulmi ba su da abokan shawara ba su da abokan mitin ba su da masu taimaka musu sai kafuran duniya to aƙida ce ta jahiliya ka dawo kai ma ka ji a ranka kafurai su ne masoyanka su ne kake ɗaukan darasi a gunsu ittakazu al-kufra ko ittakazu al-kuffara awliya jahiliyar bani isra'ila kenan rike kafurci rike kafurai masoya amma Allah ne ya faɗi malam yace qala ta'ala atara eh, tara kathiran minhum za a ga da yawa daga cikinsu ashe ba duk bani Isra'ila ne suka lalace ba, amma fa mafiya yawa sun lalace, sun bi wannan jahiliyar. Za ka ga da yawa daga cikinsu ya tawallaunan labina kafaru, sun fi jibintar waɗanda suka kafurce, sun fi mu'amala da kafirai, madadin mu'amala da masu imani. mu'amala da musulmai sun fi mu'amala da kafirai sun fi su, sun fi ɗaukar shawarwarinsu kuma sun fi goyon bayansu akan musulmai to hakan halal ne wa qad harrama Allahu mawalatul kuffari ina Allah ya riga ya haramta jibintar kafirai فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يقوم إيماني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kada ku kuskura ku riƙi Yahudawa da Nasara masoya don su kafurai ne kuma ba abinda suke so in banda kafurci. Don su makiyanku ne don ba wanda suka tsana kamar ƙura'ani kamar manzon da aka aiko muku Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Don haka mutumin da biyu ya tsane ka a fili zaka gane makiyinka ne, to haka ma wanda yazo ya tsane babanka. Ko? To yanzu mutum ko da bai ce maka komi ba sai yazo ya kaga ya tsani annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana faɗin miyagun kalmomi game da shi. ko kaji ya tsani alƙur'ani yana faɗin miyagun kalmomi game da alƙur'ani ko aƙidar addinin musulunci sai ka ɗauke shi masoyi? To wannan ita ce aƙidar kafuran duniya a yanzu. Ba muhu mauliya ubarin, amma fa suna son juna. Duk inda kafuri yake kawai kafiri ne a gun kafuri ɗan uwansa. kuma suna son juna tsakaninsu idan har wani abu ya taso za ka ga goyon bayan juna suke yi in an zauna lafiya ne to sai ka gana wata 'yar gaba ta cikin gida amma daga ya fa taso za ka ga suna neman junansu ina arne yake ina kafuri sai a haɗu kamar yadda musulmi ya kamata ya gane ɗan uwansa shima. su sashansu awliya'u ubabin masoya sashe ne wa man yatawallahum minkum duk mutumin da ya koma ya jibince su yace ai gara su da musulmai wa man yatawallahum minkum duk wanda ya fita minkum daga cikin ku ya dawo yace ya jibinci kafirai to fa innahu minhum shi ma kawai ya kirga kansa cikinsu don Allah kam ya gama kirga shi yana cikinsu ba mai cewa gara arne da musulmi sai arne amma musulmi bai fifita arne akan musulmi dan uwan shi na Allahul musulmi na an yaf'alu mislama fa'alal yahud Allah ya hana musulmi musulmai yin irin wannan katobara da kafirai Yahudawa suka yi, suka ce gara arna waɗanda ma san ba a kira su alil kitabi ba da musulmai kam. To haka mutumin da duk yanzu jiya na yana furta irin wannan kalmar to ko da rigarsa irin ta musulunci ce shi din ba musulmin ba ne Allah ya hana musulmai an yaf'alu mislama fa'alal yahud su aikata irin wannan aiki da Yahudawa suka aikata min mawalatil kuffari wa muhabbatil min kuffari wa muhabbatil kuffari na jibintar kafirai da kuma nuna musu so. Wannan haramun ne. La ya tafi zulmuminin na a min dunil muminin. Allah ya ce kada muminai su riƙi kafurai, auliya a masoya min dunil muminina, bayan ga muminai ‘yan uwanka’. sannan kuma ka nuna kafi son kafirai kada kai haka nan wa man fa’al zalika duk wanda kuma ya aikata haka to fa laysa min Allah fi shay abun Allah ba kowan komi bane shi kar ma ya kirga kansa cikin wa'anda suke da kima gun Allah mm kai ba kowan komi bane gurin Allah illa an tattaɓo minhum tuqa sai dai in taqiya ce ka shiga wani hali ka tsinci kanka tsakiyarsu ba ka da yanda za ka yi sai ka dinka yaƙe kana yabonsu don su ce a wannan wayayye ne ba irin miyagun musulman ba ne ku bar shi sai a barka kuma irin su can ɗin ne kai don ka samu ka fita daga su ne ba laifi taƙiyya kenan amma kana zaune lafiya cikin masallaci ka ce gara kafuri sannan kawai ba hudda ka waje ba wani ma bada qur'ani ya baje tafsiri yake yake fadin wani kun ga siyasan nan da za ta zo kar ku yadda da wa'annan yan iska eh ku zabi kafiri ya fi muku ai ne babban don shi su ba sa zagin mu ba ma zagin su ba sa kushe mu ba ma kushe su amma wa'annan duk inda suka kafa lasifi kafto a muke shirka muke mu kafirai ne mu ka to ba ruwan mu da su gara arnan su ne yan uwan mu haka suke faɗi to Allah ya ce la yattakizu almu'minuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin kada musulmi mumini ya zo ya riki kafiri masoyi majibinci koma bayan mumini dan uwansa wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in wanda duk yake haka ba komai bane abun Allah duk darajar da kake ganin sa da ita da yanzu ya zan ba kowan komai ba abun Allah laysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allah nafsa kai Allah fa yana tsorata ku kansa in ma wani abu kake tsoro taqiyar ma kana iya ka tuna cewa Allah ne abun tsoro kawai ka tsaya akan aqidar ka amma sun kashe ka shahada kai wa yuhadhdhirukum Allah nafsa الأمر الأمر واضح fi hada wannan al'amari ba ma wanda za a tsaya a ta dogon bayani ba ne a fili yake ba wai abu ne na ɓoye ba ana gane masu son kafirai a fili duk ɗan bidiya ya fi son arni a kan mai bin sunna in dai bidiya kake yi to wallahi ka tsani ahli sunnati fiye da yanda ka tsani arna wannan da haka za ka gane dan bidiya ka rika kawo magana sunna kusa da shi ka ji abin zai fara kushewa to ka yi shuru daga nan ma ka gane shi al'amuru wadihun fi haza? wa annahu tajibu ma'adatul kuffari wannan ba ya tsaya ana maka dogon bayani ba wa a fili yake cewa wajibi ne mutum ya zama mai adawa da kafirai mai adawa da kafurci wal bara'atu minhum kuma ka barranta da su wa min dinihim ka barranta da addininsu, kar ma ka rika a matsayin addini ba addini bane duk mutumin da yake kirga addininsu su har addini ne ma to ai kamar ya yarda ba inna dina inda Allahi islam bane kuma bai yarda da waman yabta ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ba walwala'u walbara'u min azamil wajibati fil islami kuma lalle ne a samu wala'a da bara'a a zuciyarka wannan wajibi ne daga cikin abin da aka ce wajibi a musulunci to albara'u walwala'u ko alwala'u walbara'u yana ciki ibn al-fawzan ya yi littafi sunansa alwala'u walbara'u fil islam don haka Lallai ne duk mutumin da yake iddiyayin kitabu wa sunna ya san wannan a cikin zuciyarsa rayuwar duniya gaba ɗayanta addini ne kuma don addini aka zo to amma sai mu fifita wai rayuwar duniyar akan addini to in aka yi haka ai zamantakewa zai ɓaci kuma samsam ma kwata-kwata za a gurɓata rayuwar don haka a bi zarin su kawai yanzu kam an bar na Allah Allah ya kare mu ya tsare mu ya karbi rayuwar mu cikin imani المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة وهي الأخيرة مسألة تدريد عشرين دا أكو da ta ɗari da ishirin da hudu da ta ɗari da ishirin da biyar da ta ɗari da ishirin da shida da ta ɗari da ishirin da bakwai da ta ɗari da ishirin da takwas ita ce ta ƙarshe ga sunan duka sai ya haɗa maka su i'timaduhum alal khurafat yan jahiliya sun fi dogaro da ƙarya ƙurafa ƙarairayi sun fi yadda da ƙarairayi a zo a zauna a ta musu ƙarya Ayin in waliyi ya so ka kaso shi in dai kaso waliyi ya yarda da kai to ka je wa Allah ma ba ka yi komi ba ka gani sai a hutar da kai ba sai ka tsaya kana wahalar sallah ba ba sai ka tsaya kana wahalar azumi kana ta wahalar wasu aikace-aikace ba ka ce kana so kawai ka goyi baya shi kenan an gama to yanzu wannan ƙarya ita ce wai addini son wane kawai yanzu idan na ce ina son annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ban yi abin da yace ba ban bar abin da ya hana ba ban yi koyi da shi ba kawai sai in ji aljanna to amma wancan kuma har ya fi annabi matsayi kenan in ce ina son shi kawai ya ishe ni to ko Allah ka ce kana so ka ƙi ka yi yadda yake so ka ƙi ka bar abin da ya hana ba ka bin littafinsa ba ka bi manzon da ya aiko ba ba ka kan addininsa kana son shi ballewa ne ya kamata idan mutum ya zo yana faɗa maka abu don ya rena hankalinka bai kamata kai ma ka rena wa kanka hankali ba don kai din ya rena hankalinka da tunaninka ya ɗauke ka da kai da kyankyason shaddarsa iri ɗaya shi yasa yake gaya maka irin wayannan maganganu to kuma kai ma sai ka ɗauki kanka daidai da tsutsa cikin shaddarka kamar mar sa dai To wannan al'amurra ne da mutane an riga an faɗi tuntuni. Ya eh, fati. humarar kurafati, ƙarairayi ne fa kawai suka dogara da shi, karama, kaza, karama, kaza, karama, kaza, falala, kaza, fa'ida, kaza, aikin kenan. jiya shi. <laughs> amma a zo a ce maka Allah ya haramta kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza haramun ne kaza halal ne kaza a rika kawo maka ayoyi a rika nuna maka irin aikin da manzon Allah yayi da irin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba aikin dan bid'a bane sai dai in yana so ya loba ka ne sai dan kawo maka irin su kadan wanda ya daidai da sauransa in yana so ya kafa hujjar badda ka sai ce ga ma ai sahabi wane ma to kuma ga can sahabi wane ai ya ce kaza din kuma ba kyau ya faɗi wancan mana yanzu nan ya yi daidai da gabar inda yake so ya gyara nasa sai ya kawo maka sahabi amma in ba nan ba ba za su ambata ma sahabi ba sai dai waliwa ne wali wane mai karama wane wane shehu shehu wane wane kaza yayi kaza ya shiga lardi yanki kaza an yi kaza an duba dulle yankin ba mai iliminsa yayi kaza yana da ilimin ne yayi ka aiki kenan to ga mai ilimi na duka ya kawo mana ilimin mun watsa, muna ta bin ilimin wani wai ne ilimin Allah gashi Qur'ani ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisai sahabban manzon Allah waliyan Allah na tabbas ga su duk mun watsar sai rika mana kale ga dammunan ka ka daura na gonarka talakawa sun zo wai suna kale a gonarka kai ma ka tube ka shiga wai za ku yi kale wannan baka zama butulu ba eh yaushe ne za ka zo kana ainihin wato kokowa da wani kuma akan san mai rubutuntu na rabi kwaya ga can dan muna ka daura ba wai ka dawo washe gari kai ma cikin talakawan da suke kale ko kuma rani yayi ka zo kana kwarto ainihin gona ta ce wannan shi ne ne Allah ya baka ƙura'ani, ya baka hadisan manzo Allah ga waliyan Allah sahabban manzo Allah na ƙarara ka zo kana tsayawa kana ta faman ainihin kale-kale kamar dai an rasa addini kamar an rasa inda za a gano addinin ana neman ya za mu yi mu gano addinin mu ya bata ne an rasa inda yake ne ƙur'ani yana nan hadisan manzo Allah suna nan tarihin sahabban manzo Allah na nan kuma malaman sunna sun tsaya suna ta fayyacewa amma bai wadatar da kai ba sai karamomin da ba su da asali itimaduhum alal kurafati. ga matsalolin matsala ta farko ce al da kukan tsuntsu da lokacin jahiliya wani in hankaka ta yi ƙara da ce aiki ya ɓaci ku bari kawai kai ku bari eh, eh ta gama da mu ai hankaka ta yi kuka wallahi wallahi ta yi kuka mujiya muke so a'a wani su hankaka mujiya gama gari ce ita don mujiya a larabawan ma akwai masu canfi da mujiya a mu guzawan mu nan ma haka to akwai wanda kuma hankaka bata matsa musu ba yanzu wani shi shamuwa ne matsalarsa eh? shamuwa iyafa da tsuntsaye wani kuma irin ɗan tsuntsun nan mai aihuwa a ɗaki kasan ɗakunan talaka na ɗaya za ka ga tsuntsu yana shigowa ciki na aihuwa eh, eh. to irin wannan tsuntsun ko yaran gida ba sa taɓa shi kul ka kuskura ka taba wannan ko ka kore shi to sai abu kaza ya faru kuma karka yadda zai fito ka za ka shigo ku yi karo ka shiga uku to ya zai ɗaki na ne Allah ya sauƙaƙi al-iyafa canfi da kukan tsuntsu mujiya za ka ce hmm. sai ce cikanka cikanka to mujiyar da ta kai girman kazar gidanka ba wai sai ya fito ya nemi garwashin wuta sai ta jifa ta gurin can eh can dai ba nan ba wannan fada duk an yi a lokacin jahiliya da Allah ya kawo musulunci ne aka daina wa ɓaraku sai ɓarak zane a ƙasa ya shafa ya rubuta ya shafa ya zana mai amfani da ramlu kenan yashi yana zaune ko ya zuba yashin a faifai ko an kera mar katako ko kuma filin dama da kasar sai ya share duk wani dan haki haki da ya gani ya gani ya dauke shi ya kaga wurin luwai luwai wani ma za a dauko mar irin farin yashin nan mai kyau sai ya zo ya aji ya zauna ya bata rai to fa shi fa gashi shine duk damuwar ku ku zo mai na tare da ita eh. wani ma tsafi yake yana aiki da ruwa in ya zana ya zana kace ba gaskiya bane yace te leka nan eh in ka leka he ka ga abu in shanu kake so he ka riga gani kawai ga gaina ko ya shiga gaba suna kuka kawai suna tabin shi kura na tashi cikin ruwa aka rukan lawo to kuma yanzu saura uku a gake kai yace ka kawo ɗaya ka ɗauko sai ya barka da biyu don kaga mai yawa wai eh su nake so eh za a maka mai yawa kuma ya ce wai ka kawo ɗan sa ɗaya shi ma ya iya yi da yawa amma wai neman kai uku gare ka yanzu sun kusa karewa wai ka zo gunshi ya ce to kawo ɗaya ka gan su ga suna kaga yadda kusa suna kuka kaga suna kana zuwa ce tsaya tsaya tsaya dakata zauna abu sai share ya zana ya goge ya shafe ya zara ya goge sai zura ma ido ba sai na ga miki damuwa ta ba wai ni kan me matsalaka ni abun da na ganin nan fa an yi haka ne ko me sai ka faɗa mar dama al'itimadu alal kurafat ƙarairayi ne sai ka fara ya ce to dakata karka faɗi sauran dama na gani ai sai ya ci gaba da zanawa to jiya wani ya zo ya ce ita yake nema ana nema a markafar ungulu amma kai ne da fi so to sai ce to wannan ba matar ba ce Eh. tunda ya ci kudin wancan ya ce Allah ya da so ya dawo to kuma dama an ce kai ne kake so ka kasa wancan din kai kuma ka zo sai ce to wannan ka rabu da ita ba alheri ba ce kana aurenta ka rasa duk wani lafiyar ka ba sai ka rasa amma fa ba wai lalle bane ka bi abin da nake gaya maka ni abin da na gani ne ke saki amma dai bari gani kai yarinya na rabu da ita ba auren ba ma abokiyar auren ka bane yanzu misali idan aka fura wuta hmm. sai ruwa ya malalo sai bi ta kan wutar wane ne zai kashe wani wuta za ta yi wuta waye zai kashe wani ruwa zai kashe mai zai kashe wuta to kai fa nari ne ita kuma ma ce kashe ne za ta yi yanzu kai wuta ce ko da yaushe gashi nan kana ta haɓaka fal fal fal ana ta jin sunanka ƙoƙarin yunkuri kake yi sai ruwa ya shigo gidanka ya malale me za a yi dushewa za ka yi sam sai an daina ɗin duriyarka na raba ka da ita daga yau shi nan sun rabu sai ka ji ana ce to ai gara ki haƙura da wani din shi kenan ce kai malamin nan wallahi ya jiyo min da hankalin ta wayo yayi haka suke ba da yayi wayo masu zane tafiya za ka iya ce maka ka bari yau larabga na ce mm. ba kyau kar ka tafi yau wayannan ka duba wai kwanan na aka yi wani canfi wai wai ba a daka ranar wannan laraba wai akwai laraba da ba a daka ba a buɗe randa ba a kaza ba a kaza wai wani ya bugo min ya ji an ce wai wai malam ka ce ba a daka yau ake a'udhu billahi ni ni wai ni ne na ce wai ba a daka yau to me za a ce a kauye ba a daka ba wannan duk fa malaman tsibbu ne masu camfe-camfe masu zane-zane suke kawo irin wayan abubuwa ya zana ya shafe na taba gaya muku a wani ƙauye ne can aka raba wani malami da matarsa ɗansa aka raba shi da matarsa su biyu a gida baban da ɗansa ɗan ya yi aure uban ma yana da aure to amma dama ba uwar wannan yaron ba ce. Irin wayannan masu zane-zane kuma duka momi ne, baban ɗin da yaron duka momi ne. Kazan idan bakon irin wannan malamin tsibbin ya zo a gidan malam zai sauka ko, amma ba malamin sunna ba. Sai nemi ina irin malamai malami yake sai ya sauka a gurin domin zai fi karbuwa to da ya je wa irin taimakonsa da zai yi tun da shi ya sauke shi sai ya duba musu sai ce amma malam kun dan jima a ƙauyen nan ko ce mun jima ko gashi Allah ya hore muku girma da matsayi ga ka alaramma dan ka alaramma kuma karatunku ya kai inda ya kamata a ce kun wuce haka amma yanzu kun ga a garin nan ba a dikin kusan kun san dalili ce ya ce to ku kuna da'irar ma'i abun nan nari matan kuma suna da'irar ma'i duk lokacin da wutar ku ta taso kawai he ruwansu kuma he kashe ta in dai ba rabuwa da kuka yi da nan matan ba to ba ku ba shahara da ni da ɗan na duka eh wannan tijo yana ɗakinsa yaron ya je ya ce kai ga abin da fa malamin ne ya ce mana kuma baba ina ga alamar abu na kai dattijo ya shuru ya ce to yanzu ni ba ma wannan ne matsalata ba yanzu ka duba fadawar mu ta can da buhu hamsin muke yi na shinkafa yanzu ka duba ko shekara ta yi ruwa ya kasa ko yi kaza a yi kaza yanzu bana fa sha uku ne kai bara ishirin bana sha uku bari ƙila bakwai maganan na akwai alamar gaskiya suka zo kawai suka saki mata suka zama kogare aka dawo ana ba su kallani tsohon ya kamu da irin farala ya tsake ce masa eh. bayan ya rabu da eh ya rabu da ita kuma ya kamu da ciwo ya kuta ma bai yi sai dai a a gaishe shi kuma ya rabu da matar shi mai taimaka mishi shi kuma dan sai ya zama wani lokaci yana jimeta wani lokaci ya tafi abuja wai albarkar makaranta yake nema duk ta lalace dai yanzu sunayensu ma an daina ji dattijon ya rasu yaron ne dai ba san yanzu inda yake irin masu zane a kan yashin nan to wahuma diyarot wal abu biyun nan wahuma zajaru ɗayin tsawatuwa da tsuntsu mutanen jahiliya akwai masu tsawatuwa da tsuntsaye idan suka fito suka ga tsuntsaye ruru sun yi tauga sun yi kudu da hmm. ce kai eh. akwai wani abu kakanmu ya taba gaya mana da lokacin jahiliya haka ake amfani da kaka ya ce hmm. shi ne ake cewa eh, nassin kunne ya girmi kaka hmm. ɗan kuma suka yi shidu suka yi arewa to nan ma akwai wani abu kowane irin yanayin tashin tsuntsayen ya nuna da inda suka dosa akwai abin da ake fassara shi da shi kai ne kawai kake ganin tsuntsuna tafiya, tafiya baka san meye ba to su irin nan masu camfin akwai yanda suke camfa tsuntsaye walkahana kahana bokanci kasan iya faɗin kansa bokanci ne ɗaya raɓo kuma shi ma bokanci ne abun nan fa canfi ne ɓarago bokanci ne tunda zane ne ake yi ana fudda gaibu ɗayara kuma canfi ne kahana bokanci irin wannan na karara ana cewa bokawa ne mm. shi bai ce malam wane ba shi bokawa ne kawai ya yadda shi ne ake kiransa kahin boka arraf masani an gane ko wata hakumu ila babuti da kuma miƙa hukunci ga shaidanu ka bar hukuncin Allah ka ɗau hukuncin wani shaidani wannan da a aƙidar jahiliya ce lokacin da ƙura'ani yazo suka ce muna da tsarin mulkinmu a makka mu sun tsara mana muna da dottawa na ƙasarmu su suka san ya kamata su ne suke shawara suna tsara mana yadda za mu gudanar da rayuwarmu don haka ba mu ruwanmu da tsarin ka. haka suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to sai wannan ya zama sunnar kafurci har duniya ta tashi haka zaka ga ana samu wa'anda suke kaucewa tsarin mulkin Allah sai su tsara sai su bi tsarin mulkin dattawansu su ake kira tsawage attahakumu ila tawuti yin amfani da hukuncin dawutu shaidanu masu tsara hukuncin da ya saba da na Allah wa karahatu tazwiji bainal idaini kaji irin canfin da bai zo mana ba ba a son aure tsakanin idi biyu idan aka yi sallah eh. idin kare azumi to ba za ka yi aure ba sai lahiya ta wuce wannan tsakanin ba a aure sun canfa shi akwai wanda ba sa bikin aure rana kaza akwai ranan da ba a bikin aure ya ce ka taba jin an yi aure rana kaza kai kuma ban da shirmen kaza ka ce mana ran kaza ba ka da hankali tun da muka taso ka taba jin an daura aure rana kaza akwai ranan da ba a biki to su a wancan lokacin shi wannan malamin ya tarda su ba a aure tsakanin idin sallah na azumi da idin sallar lahiya a wannan tsakanin ba a yi ba a aure ka yi ƙoƙari ka yi auren kafin wata ramadana ya ƙare ko kafin ya zo in har ya riga ya ƙare aka yi idi aka dawo to karka yadda kuma ka yi aure sai bayan an gama idin lahiya amma wannan ɗan tsakanin in ka yi auren akwai abin da zai faru an canfa shi addini musulunci zai karantar da kai wannan camfe-camfe ne yanzu kowace kabila tana da camfinta ko shifka wani ba zai fara ba rana kaza sai ran kaza ya camfa wannan ranar kai bana da amanan nan ko anya a fara ruwa ranar kaza eh wai Allah ma fa anan fa yayi kwata ta fara mana damana da rana kaza bana fa da kyar za a yi sa'a shi ne bai da sa'a ya rasa ta yi tun da ya zama mace. kuma idan za a yi shifkar sai an samu yansu yan botai, da za a har harhaɗa da su a je a soma shifka shi fa bai yadda wanda ya ruwan saman nan shi zai bada abincin ba a sai ya hada da ɗan tsafe-tsafensa tukunna wajen soma shikka to wannan mu ila qahut wa karatu tazwiji bayna al-idaini to ga sharhi na ibn fawzan min kisalil jahiliya yana daga cikin halayen jahiliya hadhihi al waɗannan wadannan al'amurra al-batila ba tattun al'amurra ne wa min wa mazawil wa da kuma lizintar ta ma barna ne wal amalu biha aiki da ita ma barna ce wa hiya al iyafatu wa qiyaratu Iyafatu wa qiyaratu malan yace wa kuma zajaru dai wayannan tsawar tsuntsu su sukan tsawatu ne da kukan tsuntsun wa’yan kuma sukan tsawatu ne da tashin tsuntsun yanzu idan kana so ka gane malamin da ya san sharrin camfin tsuntsaye sai ya tura ka sai ya ce to kaje in ka tar da bushiya tsuntsaye sun haukanta to in ka ka san dokar ka yi motsi sai ka je karkashin bushiyar ka girgiza ta su tashi duk inda suka yi ka zo ka gaya mu in ya girgiza ruu suka yi arewa in ya zo ya ce yaya arewa suka yi ce ta ni yi arewa al'amarin nan naka ka yi haƙuri dai sai mun sake tsari gobe ka dawo yo arewa da ake baro ta ta rushe kuma tsuntsayenka sun yi can eh in ya ce kudu suka yi yace to akwai alamar ci gaba da za ka samu akwai alamar ci gaba sai dai ba har yanzu abokin adawanka ya fi ka in kuma da ka girgiza watsuwa suka yi wasu kudu wasu gabar wasu yamma ceto za ka gama ko'ina ka je ka kwantar da hankalinka ƙuri'a ta ko'ina za ka zo eh, ta ko'ina za ka samu ba ɓangaren da ba za ka ci ba Allah ya gata mana. Eh, amma arewacin ƙasar ku kawai za ka ci, ko kudancin ƙasar ku kawai in ɗan siyasa ne. Ashe ma ba To za ka ci yammaci kam, za ka ci arewaci ko kudanci ko gabashi. Amma in suka watse, a to, ta ko'ina kana da rabo, ka kwantar da hankali. An haukata su dai, a ga kana sando za ka je ka girgiza hushiya kan da ka da matsayinka ba an wautar da hankalinka ba ba masu haukata manyan mutanen nan fa kamar bokaye wallahi boka ya ga dama ya maida ka mahaukaci ya ce tuɓe da karfe ɗaya da rabi da minti goma sha ɗaya ka fita karka yadda ya ƙara ba ka fita ba kuma karka yadda a ganka sai a tura ka wani wuri wai ka je tsirara To Eh to cikin dare karfe ɗaya kan waye zai kanka. Haka mutum zai fita. Ce amma ba idan ka ga an ganka yadda suka ganka din kai ta haushi kana shirme ya ce mahaukaci ne za a wuce a barka. Yanzu ba mai da ka mahaukaci ba? Eh? Ba na kusa da ka san su wallahi. Ah. ku kuna tsammanin jiya da daddare kun ga mahaukaci ba ku sani ba ɗan takarar kansilan ku ne yake wannan haushin shi ne aka tura ya je ya yi kaza kuma tsirara kuma ya ganku kun gan shi sai kama banda ku jale shi masu hankali kuke zo ku gama aiwo ya za ku yi da mahaukaci malaman sifu, bokaye yan duba yan zana ƙasa suna haukata mutane haka kuma masu liƙa musu canfi Allah ya wani ba sai a ce masa karka yadda ka sa wata hula in ba ja ba kullum sai ka ganshi da jaddara kullum wani kuma baka ba zai taɓa rabuwa da bakar ba wani jar hula kullum ja har ma sai a ɗauka salo ne har a rika kwaikwayon shi Mazawa ne suke tura su abu dai gashi bai da kyau amma ka nace masa har ya zama ado tun da kai babba ne eh? yace to hadihi umurul ba'ila wa muzawalatiha wal amalu biha wa hiya al iyafatu wa iyaratu al iyafatu wa iyaratu wa kuma yace zajaru dai canfi da kukan tsuntsu ko canfi da tashin tsuntsayen wa kazalika a bayaratu li'annahum fil jahiliya kanu yatasha'amuna bi tuyuri da iyafa da addiyara yace wa kazalika addiyara hakanan addiyaratu da iyafatu duka abin da ya shafi tsuntsaye ne iyafa kukan tsuntsun in ka ji muja sai hankalin kai tashi ka daukan wuta kai wurgi kar mujiya ta jawo ma bala'i ka manta Allah wannan kuma tsuntsaye ɗiya ɗairu tashin tsuntsayen ne ina suka yi da suka tashi da shi za ka yi la'akari li'annahum fil jahiliya domin da lokacin jahiliya kanu ya na bi tsuyuri sun kasance suna suna camfe camfe da tsuntsaye fa auha ra'auha idan suka ga tsuntsayen tadiru suna tashi ala shaklin a bisa wani irin yanayi ya karhu na hu da basa so taraja'u amma za'amu alaihi duk abin da suka yi niyyar yi a ranar sai su fasa min asfarihim wa gairiha a kasuwanci zai fara rannan sai ce a ina ai tsuntsayen nan sun bata sha'ani ba yau ba tafiya da za ka yi ai tsuntsayen nan sun bata sha'ani ba yau ba wallahu jalla wa ala na bit tawakkuli alayhi wahdahu kuma ga Allah ya umurce mu da mu dogara da shi shi kadai yaushe zaka bar Allah ka bi tsuntsu in banda lalacewa tsuntsu Eh, tsuntsun da bai da sto. Eh, in ya buta ba kenan ba, sai dai in ya ce ya koshi ya dawo. Kai da kake so ka samu mallaka, ka tara, ka yi komi shi za ka biye wa tsuntsu? Allah ya umarce mu da mu dogara da shi shi shi wahadahu shi shi kaɗai. walmudi fi ma fihi maslahatin lil insani kuma mu rinka tafiya akan abun da duk ya zamana maslaha ce ga dan adam amma ba maslaha ga wata dabba maslaha ga tunanin da hankali bai san da shi ba mm, duk abin da ya zama maslaha ne ga insan mutum to ya kamata ka tafi akai kawai wai za a shikala alaihi idan abun ya rikice maka ashkala alaihi shay'un min umurihi idan wani abu ya rikice wa mutum daga cikin al'amuransa ba hauka cewa za ka yi ba ba cewa za ka yi ba ba ruɗewa za ka yi ba ka tafi gun bokaye ka tafi gun malaman tsibbu au taraddada fi shay'in ko kuma kana son ka yi abu amma kana shakka wannan sana'a ko yaya ko za ta dace da ni wannan mata ko yaya ko za ta dace da ni wannan mukami da nake nema ko yaya ko zai dace da ni wannan mota da nake kokarin tsaye ko za ta dace da ni me ya kamata ka yi gun Allah za ka je ba gun boka ba ba gun malamin sibbu ba ka tafi wajen ubangiji idan har wani abu ya rikice maka ko kana shakkarsa fa innahu yusalli salatal istikhara malam yace sai kai alwala kai sallar istihara wanda muke ce masa istihara waya dahu bada bayan kai wannan sallar sai kai addu'a raka'a biyu ce alal aqal bismillah qul ya ayyuhal kafirun abun nan fatiha kenan ko da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta farko ta biyu kuma Fatiya da ulhu Allahu ko kuma abin da ya sauƙaƙa ko da ba wayannan sururin ba idan kai wannan raka'a biyu din waye da u ba'daha bayan kai sallar sai ka roki Allah an ya hadiyahu mutum zai roki Allah to Allah ka shiryar da ni wannan matsayi da nake nema idan zai zama alheri gare ni da al'umma ta da kuma lahirata ba za ta gurbace ba Allah tabbatar mini da shi ka sauƙaƙa mini shi in kuma zai zama matsala gare ni ya zama sanadin asara ta ta duniya da addini na da kuma matsala ga al'umma ta to Allah ka huda shi daga zuciyarta, ka kawar da ni daga kansa ka zaɓa mini wanda ya fi shi ko ma gefe kai shiru ka abin da Allah zai in alheri ne sai ya tabbatar maka da shi in kuma ba alheri bane zai raba ka da shi to amma shi cewa yake ko ba alheri ba ne shi dai ya hau akwai wanda ya tanaci shi ko sakon ɗaya a ce ya zama shugaban kasa haka ya mutu shi ‘yan Najeriya su taimake shi su taimake shi a kuduncin ƙasar na aka yi shi su taimaka mar ko na awa ɗaya ba shi shi ma ya shiga tarihi yayi yayi yayi ina Allah bai yadda ba bai sani ba ma shi hakan ya fi masa yahdiyahu Allahu lis ya nemi Allah ya shiryar da shi mana daidai wa kazalika haka kuma bayan ya gama in kuma bai gane hakan ba bai san hanyar da ake bi a yi istikhara ba wa kazalika an yastashira sai ya je ya kai shawara ya shawarci ahalal khibara masana wal ma'rifa inda suka san ya kamata masu leko hukunci cikin kitabu wa sunna masu baka amsa da alqur'ani da hadisi ba malaman kulumboto ba in kana kai shawarar ka gun malamin bid'a ka narke dan abun da kare nan ma za a kwace shi sai a raba ka da halal dinka kadan sai a jarrabe ka da haram mai yawa ko a raba ka da halal dinka kadan ka rasa haramiyar sai ka dawo ka sai da riga ka kasa yin singileti mai aka yi ba a ci gaba ba wani kuma da yana cikin sana'arsa ta halal daga ya je gun ka sai a jefa shi wata hanya sai ya shiga haram sai tara dukiyar haram kuma kaga wannan asara ce don haka ba a shawara da malamin da yake baya alaka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba da Qur'ani yake aiki ba ba da hadisan manzon Allah ba in ka kai shawarar kagun shi kundinsa zai ɗauko. kundinsa kuma hakimai ne kala kala ba ayoyin Qur'ani ne kadai ba ko da an yi ayar Qur'anin sai an yi wani ɗaki daki a rubuta biyu a rubuta uku a rubuta hudu can a rubuta shida can a cikin dakunan to na zo ka koya mun lissafi ne wani kuma za a bude maka ka ga hoton maciji ga hoton kunama ai ta rubuta muku kuna sha kuma tsaurin su nake ma wai zai ma maganin wayannan abubuwan duka an gane wannan don haka malamin da zaka je kai shawara ko dokijan da zaka je kai shawara da shi ahalul khibari wal ma'rifati wanda kusa ka san yana da tunani mai zurfi gefen addini kuma yana da ilimi na hakika ilimi na gaskiya ba ilimin tsibbu ba ne ake zuwa gurin su kai can duniya inda aka kwari wa'yansu bayin Allah na karkara kenan sun yadda da Allah suna son shi suna son addinin Allah suna son annabi ba su samu wa'yanda suka dora su akan hanyar Allah ba ba su samu wanda ya nuna musu Allah ba ba su samu wanda zai kai su yanda za su gane manzon Allah ba ba su samu wanda zai fayyace musu addinin ba sai malaman tsibbu suke kusa da su da abu ya faru ya ce aje wajen malam malam shi ma bai san kori ba sai wannan tsibbo shi dai ya yi karatun alkur'ani ya zo ya zauna sura ɗaya bai san mai take faɗi ba kuma wai sunansa malam kuma da ku da shi duk ɗaya ne shi ma bai da tarihin manzon Allah bai da tarihin sahabban manzon Allah bai da tarihin islama bai san fasara qur'anin ba amma in kun ganshi yana takara shi kenan kawai malami kuma shi kuma shaidan ya ba shi rawani ya naɗa shi daga kun zo duk tambayar da kuka in ya daga kai ya sauke yace ku je ku yi kaza ku kuma kun yarda da shi na Allah ne kawai ku je ku yi tai amma akwai mutane suna son addini shi yasa suke halaka yanzu matasa da kake ji suna ta fama da kaɗe-kaɗe a jiwunsu nan wai ai son annabi ne ya jawo kuma ba su samu mutanen annabin ba sai suka samu makiya annabi sai suka tura musu gaban annabi aka ce ku je ku ta kiɗa kuna ambaton sunan shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ka hada sunansa da ganga ka hada sunansa da jita ka hada sunansa da sarewa lokacin sayyidina ali wa gyale ka lokacin umar a gyale ka eh kana tsammani wa'annan a zamanin su zaku zo kuna wasa da sunan manzon Allah su bar ku to amma kun samu makiya annabi sun ce muku ga yanda ake son annabi an bata muku rayuwarku kun zama wa'ansu marasa basira a cikin addini addinin musulunci na tsatsai addinin musulunci wanda yake ciki da hikima sannan a zo a ce masu yin sa ne ku koma ku dauki aqidar kiristoti su ne suke tabi suna kiɗa suna rawa maza da mata sannan kuma a baku a ku yi haka ba ku zama su ba su ma ai annabi isa suke yabo ki kuma ku yabi annabi muhammadu ya za ku yadda su fi ku son annabinsu ba ku ga su da yake soyayya su suna son shi ba kiɗa suke mar waƙa suke mar to kuma ku yi wai in dai yabo ne da kowane irin abu ka yabi annabi wai za ka samu lada wannan irin aiki bayin Allah kuma suna son addini suna son maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maimakon a nuna musu sunnar annabi su bi sai aka nuna musu bid'a bid'a kuma kishiyar sunna ce kuma matashi dama yana son nishadi matashiya tana son nishadi tsofaffin ma suna son nishadi sai kaga tsoho yana rauda kai wai zikiri yake yi juwa tana tarawa wai zikiri take yi maimakon a koya muku ayoyin alkur'ani a koya muku hadisan manzon Allah ga azkar kala kala ba a koya maka zikirin shiga ban daki ba ba a koya ma ba na fita ba a koya ma ba na bacci ba a koya ma ba na tashi ba a koya ma ba na shiga gidanka ba a koya ma ba na fita daga gida ba a koya ma ba dan kasuwa ne baka san zikirin shiga kasuwa ba baka san na fita ba baka san yanda ake zikirin tafiya masallaci ba baka san na shiga ba baka san na fita ba baka san rayuwarka gaba ɗaya baka san menene zikirin kowane wuri ba kuma an ce ka zo kai ta zikiri kawai kai kawai kowane abu fa fazkurullaha zikiran kasira da yawa ake yin zikiri domin zikiri ba wai dunkule shi ake sa masa rana ba a ce ku zo rana kaza za a yi zikiri ba shari'a ina babin da yace mana haka za a yi ko da yaushe kawai ka zama mai zikiri tafiya in kana yi akwai irin zikirin in za ka hau mashin ɗinka akwai zikiri kekenka akwai zikiri dokinka akwai zikiri jakinka akwai zikiri mota jirgin sama akwai zikiri in ka sauka akwai zikiri kai hatta gari sabon gari in zaka shiga gari da ba garin ku ba kana hango garin akwai zikirin da aka ce kai in zaka shiga garin akwai zikirin da aka ce kai komi shi yasa aka ce zikiri mai yawa zakirin Allah kasiran wa zakirati sai aka zo aka sa maka rana aka ce ku zo ayi taron zikiri eh. kuka zo kuka yi tarawa ku yi butu-butu ba ku yi kama da natsatsu ba musulmai kuma natsatsu ne kuma waɗansu su da suka koya muku haka suna kan kujera sun yi naɗi suna zaune ‘ya'yansu ma masu ilimi ‘ya'yansu duk sun yi karatu ku kuma ‘ya'yanku an ce su yi tarawa kullum ku dai a gaya muku ku ba za ku gaya wa kowa ba ba za su yadda su koya muku karatu ba sai dai ku su koya muku ku yi ta yi kawai ku ku yi tarawa kuna kiɗa ‘ya'yanmu suna makaranta shehunan na duk ‘ya'yansu ba zakirai ba ne malamai ne kuma bincika ga gani wane ne aka kira shi shehi ya haɓaka shi ne zakiru wane ne ɗan malami ya haɓaka malami yana tinƙabo da shi bai iya ƙura'ani ba bai iya hadisai ba bai iya fiƙihu ba bai iya nahu ba bai iya larabci ba zakiru ne waye sai dai su rika cewa ‘ya'yanku duk sun haddace ƙura'ani hmm. to ku kuma ‘ya'yanku herawa an yi adalci Hinda gaskiya ne ka ce ‘ya'yanka duk zakirai ne in haka din aiki ne na ba su eh? ba. amma ka tsare ‘ya'yanka ka koya musu ƙur'ani ka koya musu ilimi mu kuma namu ka tura mu rawa da kiɗa da waƙa abin da aka ce annabi ya hana shi ne za ka ce muna musu yi ƙura'ani da aka ce a karanta ƙura'ani a haddace shi a samu rahama shi ne kai kuma ‘ya'yanka za su yi ba son zuciya a ciki to Allah sau wallahi bayin Allah suna son addini suna son Allah suna son manzon Allah suna son su gane gaskiya amma an a ganar da su ita saboda son zuciya wallahu jalla wa ala na bit tawakkuli alaihi wahdahu Allah ya ce mu dogara da shi shi kadai wal radiyu fi ma fihi maslahatun lil insani wa idza ashkala alaihi shay'un min umurihi aw taraddada fi shay'in fa innahu yusalli salata istiharati wa yad'u da wa yad'u ba'daha an yahdiyahu Allah lis sawabi wa kadhalika yastashiru ahli al khibrati wal ma'rifati wa turab sai kuma ainihin masu zane da ƙasa mutum sai ka ji wai sunansa malam sai ya tara yashi ya zauna da carbi a hannu yana zanawa wahi ya fudda maka sa'a inda take ya fuddo maka rashin sa'a kuma wai kaɗan masa wani abu eh. ta yanzu ya san inda sa'a yake bai tura ya'yan shi da sassafe sun je sun faso ba shi ma da shi zai je eh matarsa fa ta tambaye shi kudin cefare ya ce ku yi haƙuri har a zo to kun san sa'a za ka tsaya kullum kana fama da wani sai wani ya zo ka yi zane wai ka nuna bar inda arziki yake kai kuma ya ɗan san maka ba batan basira a ciki kaɓur yi haɗu bil arzi zane suke yi a ƙasa wa haza inna ma ya kunu inda mashawazina mash'uzina go wannan a wajen kangararru alladina ya fil ramli masu zane akan yashi waye sun gano gaibu waya quluna sayahsulu kaza sai su ce to fa akwai abin da zai faru sayahdusu kaza akwai abin da zai afku wai su sun sani to shekarar nan fa sai an dage da addu'a domin mun hango akwai bala'i yana zuwa amma maganin wannan bala'in akwai du'a'i da aka keɓe musamman don shi don haka abi jama'a a karbi abun sadaka a kawo shi za a yi taro a yi addu'a da haka suke yi sun zana sun zana sai a ajira na sai a fitar ƙauyen gari ta je a zauna a ba ƙananan eh, eh, eh, yara ga dawa rubutu ayar a rubuta rubuta sai a wanke a katuwar kwariya sai kowa a dora ba ce ka je gidanka kowa a bashi a shafa mar kowa a bashi ya dan kurba a shafa mar <coughs> wannan bala'in an gama kaji shi ya san bala'i zai zo tun bai zo ba kuma ya fito a talaka da ya gabata ga gane yi ka fito cikin abuja ko amma ka yadda ka fito a ƙauyenku Eh? ha ba mutum iya rena ma hankali ya ka goya mar baya kai maka rena hankalinka Wai gudu na sai hasudu kaza waya sai hasudu kaza sai kaza wa hadha min fi'l jahiliya wallahi aikin jahiliya ne irin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tar da jahilai suna yi ya saukar musu da ilimi qur'ani hadisai addinin musulunci duk aka warke yanzu shine za a dawo da shi wai li'annahu min iddi'a'i min iddi'a'i ilmi al-ghaib wannan kuma yana daga cikin riya sanin gaibu wanda kuma shi gaibu allazi la ya'lamu illa Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah amma kai ka zauna wai ka san gaibu wai in zo ka gaya mu abin da zai faru gobe bana baɗi cikin harkata ka san kyau ka san rashin kyau wannan ba gaskiya ba ne wa harsun wa tahmisun ƙarya ce da kame-kame kawai suke aiki da shi suna zaune kullum suna tuna wata hikima za su ƙirƙiro yanda za su ainihin mallaki hankalin jama'a kar a kure su a gano su walakin ƙarya ƙahu ma ƙaru sai dai wani lokaci idan suka faɗi abin yana faruwa to idan ya faru gaskiya suka faɗi min babin fitinati wata koma ce ta fitina kawai Allah ya kyale ko shaidan ya zo aka bude mu duk sanda ka ji ana yabon boka ana cewa wannan ai abin da duk ya faɗi gaskiya ne kai wannan to an bude kofar fitina an bude kofar fitina fitinar da za ta mantar da kai Allah sai wani Allah ya kare mu don haka irin wa'annan mutane wa'anda suke yanzu nan sai su haɗa ka gaba da makwabcinka kana zuwa sai ce makwabcinka ne ai wallahi makwabcinka ne wai wannan sabon ginin dai da ya ga kana yi kawai shi ne rufe mar ido amma mu je ba komi za a cire abu sai ya zo ya tona ya tona he gaga ya ciro wayansu abubuwa kulle-kulle kana kala a ciki har da gudurun ƙara kuna ya ce to gaga wannan inda an kon biyu kaɗan da dai ka mutu ba za ka yadda ba a gidanka a je a tono kuma zuwa zai ya tsaya tsakiyar gidan ya kalli nan ya kalli ya ga inda hayakin yake tafi kai Kora ku je can su abun nan a kore min shi eh sai ya tura yaran sa ya tona nan ja gaba kaɗan ga wurin kai baka gani ne kullum abin da ake koya ma baka aiki da shi ga hayaki yana tashi ka gani kai wani sai ya ce oh na gani na gani na gani sai kama tona su suka sa abunsu su suka zo da shi irin tsabin su narkuwa su sai su ciro abu sai su haɗa ka gaba da wani abokin sana'arka ko kanin ko ɗan babbanka ko babbanka ko wani kawunka su haɗa ku gaba ce shi ne ya sa maka shi ko kuma ma kawai a ce ɗanka ma tsafi aka yi da shi a garinku ne kuma wanda ya tsafin da shi yake ba kwanansa ne ya ƙare ba wannan duka aikin bokaye ne da masu juba ba su sirdu Allah ya kare mu to wannan kuma idan ya faɗi abu kuka ga ya faru fitina ce kawai ba gaskiya ba ne ne talala Allah yake muku don ya ji daɗin kama istidirajan lelin Fal falwajibu abinda awwajibi tajannab tajannib haula'i wal ibti'ad anhum Kai nesa nesa ka yi kappa kappa ka nesanci irin wayannan mutane kar ma kake zuwa ko da kana yi wata ran zaka shiga kar ka yadda ka ce to bari dai in raka kan je in gano to da haka zaka rubuta kai ma wata ran da yana iya yin yayi haka yayi haka ya ce ah, eh, kayo kayo rakiyan ne da ba dama ba ce da kai ba ruwanka da mu ba amma dai kace bari ka zo ka rako shi wai ka ga kokof to bari ka ga kokof din sai a yi maka wani tsafe-tsafen a yi wani abu yawon ce leka nan sai ka leka sai ka wani su bakake sun taho ga hoton ka nan a ciki sun taho da hatuna za su kashe ka ce mai ka gani a nan ce ni ne gafar ta malam ce wayan nan baya ce bakaken nan baya ce suna neman ka ko ba ba ba zuwa ana taimaka muku ku zauna jiki haka kawai yana zazzare ido wallahi sunan su ke? eh baka shiga ba na shiga ba ko imanin kana da karfi ranar an rage shi zaka dawo ka fana kana kana rigingine eh. kana tunani ko wasu eh. da shi eh yanzu da yanzu za a yi ta ku da ba ku aiki da bokaye kun ce mu bokaye ne ba ku aiki da ismun lahi la'azam? mu da ismun lahi muke aiki duk wanda ya ce mana boka Allah ya isa eh. mu malamai ne haka suke mu muna aiki da ismun lahi ne to kai ka ji ismin layi ka shiga ba to mala ya ce nesa nesa da su don ka ne santa da imaninka wallahi abinda an wajibi ke ne santa su da kuma gudu su wal bokaye wanda su sun yarda bokayen ne zai rikita kansa ya sa saki ya shafa shuni ya rikita rayuwarsa gaba ɗaya kama da aljani to shi boka ya yadda shi kan bai kiran kansa malam hmm. shi baya munafurci shi bokan ne karara wayancan kuma masu sa rigar musulunci ne su ce malamai kuhana wa huma du'a'u ilmul ghaibi dukkan su da arraf da ainihin shi wancan a daro mai zane ya shafe dukkan su bokaye ne dukkan su kuma suna iddi'ai ilmul ghaibi suna nuna maka sun san gaibu ne bi da istikdabi shayadini sai su rika nuna maka suna amfani da shaydanu shi boka yace kai dan mariri sai ka ji eh wiki wiki wiki wiki a sauransa wani abu yana kara yace wa yace ka zo yanzu ai ba wannan bane wanda nace maka din ba wannan bane koma kira mun dan tan maroke ba kira ma dan tan maroke a kira waɗanta maroƙi. sai ka jace wai wai wai wai wai wai wai wai sai ka ji shuru wajen ya tafi eh to shi wannan boka shi ya ya shaydanu wai yake aiki da su shi kuma an can yake rauhanai ne wai da rauhanai yake aiki musulman aljanu shi kuma da shaidanun alboka da shaidanun aljanu yake aiki su malam kuma wai da rafanai ya damdaka ya ilu ya zagza ya ilu ya rau'a ya ilu ya waye ya ilu su da su yake aiki su da rauhanai suke aiki yi wa annabi Suleimana ma ya aiki da rauhani eh ko ba ku da labari man yati ni bi arshiha qabla an tuni muslimina Qaala ifritun minal aljinni ana atika bihi qabla an tadda ilayka tarfuka sannan a ce ba rauhanai Suleimanu da ya nemi waye zai kawo masa gadon Bilkisu kafin su iso su musulunta kawo masa gadon kala ifiritun min aljinni ba ifiritu ne cikin aljanu ba ana atika bihi ni zan kawo maka shi kabla an yartar da ilaika tarhuka kafin girar sama ta haluta ta kasa wai kafin ka kifta gadon dan yazo sai ce to ban yadda da nakan ba ko baka da labari cewa ya bai yadda ba cewa ban yadda ba ina son wanda ya bi wannan sauri to sai aka samu wanda yake da ilimi daga Allah shine mala'ika jibrilu ya tsago kasa daga don kawai a duba he ga gadon jibrilu bai fi ifritu ba to ko jibrilun kai ba za ka kira ba yi kuma mal annabi ne manzo ne Allah ya yawa Allah ya ce jibrilu kai margadon kai kuma yanzu ana ma wahayi ne to kira Allah kai kam shi kadai in ka zo ka fana kana ya jibrilu ya jibrilu wai zai ɗebo ba kuɗi daga bankin duniya daloli ka gansu sunduki ka zama mushiriki ba a kiran jibrilu ya mika ilu ya mika ilu mala yace ba sa cewa azra'ilu duk dan tsibbu baya amfani da suna azra'ilu shi mala'ikan mutuwa ne shi ba shi yake to Allah ya sauki to don haka su wayannan bokaye da wayancan yan duba masu zanen kasa suna ƙarya dukkan su suna iddia'in sanin gaibu suna amfani da shaytanu allazina yastariquna sama masu sata ji wa qad harrama Allahu al-kahana Allah ya haramta bokanci wa harrama dhahabu ila al-kahana ila al-kuhan kuma ya haramta zuwa ma zuwa gun bokayen an haramta kamar yadda aka haramta boka ya zama boka haramun ne to kai ma an haramta maka kaje gun boka haramun ne wa ko labarin sa aka rika yi kace gaskiya ne ka gaskata boka ko boka ya faɗi ka gaskata to kai ma ka aikata haramun faqala an sallallahu alaihi wasallam mala yace ba ni na faɗi ba gashi annabin Allah ne in kuma zaka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafircin kai cika to bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ataka hinan duk wanda je gun boka fasaddaqahu bima yaqulu boka ya faɗi sai kace gaskiya ne abinda ka faɗi boka to faqad kafara bima unzila ala muhammadi sallallahu alaihi wasallam ka kafurcewa abinda aka saukarwa manzon Allah an saukar masa da alqur'ani addini duk ka kafurce da shi yanzu kai ba musulmi ba duk wanda ya je gun boka boka ya baka doka ka yadda ka zo ka aikata to kai kafiri ne ko shakka karka yi wanda ya faɗi din ba mai karya bane annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi ba wai dan sahihu ba wata hakumu ila tabuti sai kuma jahiliya ta hudu kai hukunci wajen shaidanu huwa tahakumu ila ghairi kitabillahi ta'ala shine yin hukunci da littafin da ba na Allah ba mutum ya zauna zai yi shari'a ba da littafin Allah wannan shi ɗagutu ne wa sunna kuma ba zai yi amfani da hadisan manzon Allah ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aje ta gefe a wajen shari'a littafin alqur'ani an aje ta gefe a wajen shari'a min alqawanin alwad'iyya sai dai ayi amfani da constitution din da aka tsara dattawan kasar su suka tsara dattawan kasar su suma sun tsara wayancan ma na kasar su sun tsara wayancan ma na kasar sun tsara don haka sun fi Allah basira da tunani su suka san menene yake cikin kasar su su suka san me yake jewa ya dawo su suka san sirrin kasar su don haka su za su tsara wa kansu tsari fiye da Allah yanzu Allah bai fi su sani ba ala ya alamu man kalafa yanzu wanda ya halitta ce bai santa ba huwa al-latiful khabir Allah shi ne mai tausasawa kuma shi ne masani amma ya tsara an ce bai iya ba bari a samu wayansu masu basira su tsara nasu kuma wai da suka tsara aka yadda aka haɗa kai duk duniya an amince musu Allah ya kare mu don haka wannan su ake kira tsawari ah, wa hukumar awa'id da kuma hukunci da al'adar ƙauyuka yanzu akwai ƙauyukan da kwata-kwata in ka je al'ada ce zunzurutu za a gana aiki da shi bari in fara da yaranmu kamar mu akwai abin da ake ce masa dangon eh, wannan abun yanda ake tsoron keta haddinsa ba a tsoron keta haddin ƙura'ani ba a tsoron keta haddin hadisi manzon Allah da in ka tsallaka dangolin fulaku to ka shiga uku cikin fulani amma ga ayar ƙura'ani ka watsar ga sunnar manzon Allah ka take dattawa suna kallo bai dame su ba amma an taba musu dangolin kulau an watsar da na Allah an rike na dattawa dattawa suna zaune a karkashin bishiya ka zo ka zaya ka dafa bishiyar sai a kama ka za ka kashe su wai kai zuwa bishiyar ma inda suke zaune fa in baka iya ba sai ka fito ta inda za ka yi laifi akwai ta inda ake bullo musu akwai ta inda za a bullo wa gurin in ka kuskura ka bi ta wani wuri to ka keta ka'idar constitution ɗinsu Allah ya kare a ah. wa'idul badiya al'adu na ƙauyuka bayyanannun al'adu ga suna mutane sun rike su maimakon hukuncin Allah dokokin Allah an rike al'adu idan aure ne ma sai a yi ta al'adu a ciki suna a yi ta al'ada a ciki duk wani bikinmu sai al'ada tarin jaya saukar alƙur'ani ba za a yi ba walima wai an sauke alƙur'ani sai an yi al'ada al'ada sai ta shiga ciki duk gaba ɗaya al'adu sun rusa mana musulunci bidigogi sun zo sun mamaye mai ya haɗa taron saukar alƙur'ani da bidiyar? eh da al'ada wai mutum zai aje gemu ma sai na al'ada zai aje ba zai aje na sunna ba wane yaushe ka aje gemu ba buji ba yoni na aje shi Allah ne ya aje shi Allah Allah yana aski wai Allah yana aski ja to waye zuro da gashin Allah ne an tambaye manzo Allah yaushe zan aje gemu ce in ya fito Randa duk Allah ya aje maka shi ba shi a sai an yi taro wai an yi rawar ƙarshe wai an musu gemu su shiga kasuwa su yi ta yin abin da suka dama suna bar suna mata su yi tabi wai za a yi haukan ƙarshe wai duk wani abu da za su lokacin da kuruciyarsu suke za su yi shi daga nan kuma an rufe hmm. wa'yansu haka suke yi wa'yansu kuma za a zo a naɗa gamman gyaɗa da kakar gyaɗa ne ake aji gini, sai kowa a masa ne gyaɗar da ita za a yi kamar rawani wai yanzu wani ya girma da rawanin gyaɗa eh? to wai wai wani mauni a mauni ko a fambiti wannan lalacewa ka daɗa yi a yi don tun da gemun ba na sunna kai na bidiya ne bai da lada sai su nufi tunda baka aje shi a niyya ba ba wanda zai zo ya yi maka taro bar shi kawai shikenan da nufin koyi da mazon Allah sallallahu alaihi wa sallam komi fa ka duba sai an sa al'ada komi komi sai an sa al'ada duk abin da ka sani a rayuwar addinin mu wanda muke yi a taron mu na addini duka an tsorma al'ada ciki an sa bidiya kuma baka yi saka faɗi ba sai a ce yanzu ka zo kafi malam wani kafi wani kafi wani ni ban fi su ba amma Allah ya fi su manzo Allah ya fi su shi ya faɗi ko kuwa in kuma su sun fi Allah iyawa sun fi manzo Allah ƙwarewa to kai kuma mun bayani au ilmul kalami wayansu kuma da ilimin zance suke aiki in dai ka iya balaga ka iya nawo to kokari kake sai ka juya aya ta biyan da kake shi saboda ka kware a lugar larabci ilmul kalami kake aiki da shi ka juya hadisi yanda kake so kana da balaga kana da nahau wayansu kuma ilmul akwai ilimi wanda ake ce da shi mandiki. ilimin koyon salon magana ne zunzurutu kawai lauyanci lauya wai da haka ne za ka mai da ƙarya gaskiya ai ka karanci lauya ko eh to ga yamun yanda aka yi karka boye mun komi wallahi na kashe shi yace to daga yau za a koma ba kai ka kashe shi ba mu je kotu kai ka kashe shi amma in an je kotu sai an juya an turka in aka fito nan ya fito nan in an fito nan ya fito nan sai an rubuta ba kai ka kashe shi ba an wanke ka ta wajen Allah ma kawon ku eh ilmul kalami ilimin iya magana wai shi ne ya fi ilimin Allah yanzu. Wa ƙawa'idul mantiƙiya da kuma ƙa'idar iya magana, in ka karanci iya magana, kawai yanzu kai ne za ka riƙa jagorantar mutane kana ba su gaskiyar da ba su da ita, ƙarya kana maida ta gaskiya. Wa kanu fi jahiliya, sun kasance da lokacin jahiliya ya ta haka muna ilar tsawage ko tsaro. sai su bar alkur'ani su bar hadisan Manzo Allah sai su je gun bokaye su za su yi musu shari'a sai su bar gun shaydanu su za su yi musu shari'a sai su je gun shugabannin al'ada wai su ne masu yanke hukunci sai kaga an zauna wai ga alƙalai ga alƙalai can eh an kama shi ya take doka sai a je ga dattawa can ga wayansu da bulalu sai tije yanke hukunci kawai ya ce amar bulala bakwai sai ta dukanka inda za ka ce dattijo wace aya ce ta ce amar wai don me zai bar suma wai bai yi aski bane ne? ya bar suma a kansa amar bulara yace to aka maka Allah ina ne aka ce ai kwalkwabo karanta mun annabin da yazo da kwalkwabo kwalkwal malu malu kam sunna ne kazanta ce ba a so in gashin ka zaka gyara shi ka wanke shi mai kyau shikenan Allah kare a ina muke wa huwa mujawazatil haddi ko shine a wa huwa mushtaqu min at-tawagiti ko dugyani an ciro kalmar tagutu daga dugyan me dugyan wa huwa mujawazatul haddi shine wuce gona da iri wal murad bihi huna abinda ake nufi da shi anan min hukumin bi ghairi ma anzala Allah shine yin hukunci da abin da Allah bai saukar ba wal wajibu alal muslimina abin da yake wajibi akan musulmai at-tahakum ila kitabillahi rinka yin hukunci da littafin Allah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga abin da Allah yake wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in wani abu ya rikice muku mai da al'amarin ku zuwa ga littafin Allah mai da shi zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa da sharadin in kuntum nuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna masu imani da Allah kuna masu imani da ranar lahira ba za ku koma al'ada ba ba za ku je gun boka ba ba za ku je gun malamin kibbu ba dan bidiya sai ku koma zuwa ga littafin Allah ku koma zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa karahatu sai kuma al'ada mummuna ta biyar shine wai ba a aure bainar idaini tsakanin idi biyu wai tsakanin idin lahiya da idin azumi ba a aure idul fitr wa idul adha tsakanin su ba aure wa huwa min tasha'umin min at-tasha'um bil ayyami wannan yana daga cikin camfala kun Allah al wa anhu wanda kuma an hana yin hakan wa huwa nau'un min at-tiyara kuma nau'i ne na canfi. ka canfa wata rana ka ce ba a daura aure ran nan e ba a kaza a ran ba a yin tafiya a ran ba a wannan duka canfi ne wa qad shara'a tazwija Allah ya shar'anta ayi aure fi jami'il awqati a cikin kowane lokaci a cikin kowane kwanaki na shekaru ko na shekara ko yaushe ana iya daura aure ko da dare ne ma adda halatul ihrami bi hajjin aw umrati in dai ba lokacin da ka sa haramin hajji ba ko ka sa haramin umra ba nan ne kawai aka hana ka yin aure ko lokacin da kake da mace bi hudu ko lokacin da mace take cikin yadda ko wannan sune lokutan da aka hana mutum yin aure sai a ce ka bari sai in matarka ta hudun ta gama yadda kafin ka yi aure domin ka saki mata ta hudun ta gama yadda ba ba dama ka auro wata in kai aka kayi biyar sai ta gama yadda. haka kuma in kana da haramar hajji haka kana haramar umra ba za ka yi aure ba sai ka gama to waɗannan su ne lokutan da shari'a ta ce ba za a aure ba amma ba a ware wata rana a ce ba a aure cikinta ko wani lokaci a ce ba a aure cikinsa wannan sharfi ne Allah ya kare mu wala dakala lil ayyami ba ruwan kwanaki kwanaki ba ruwansu yauwa camfin ka ne ba wata rana da take kara daura aure cikinta ba kuma rana da take da shukunci wanda in an daura aure a cikinta bala'i zai faru ba kuma wata rana da take dauke da wani abun da in an daura aure a cikinsa za a samu alheri wannan duk daga Allah ne Allah ne ke kaddara alkhairi Allah ne ke kaddara abinda ba alheri ba don haka babu ruwan rana la dakala lil ayyami fi najahi tazwiji aw fashlihi ba ruwan ku wajen cin nasarar aure ko kuma akasinsa wa inna ma haza biyadillahi wannan yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala alam Allah dai shine masani wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Allah ya dada tsira ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi da alayansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in gaba daya wannan shine karshen wannan littafi sharhu masailil jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nawa ga wata muka soma a wace shekara Na'am? Ishirin da uku ga watan biyu, muka soma a shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da bakwai mun kare a cikin watan bakwai watan rajab goma sha biyu ga watan sha uku ga watan rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara Allah ke nake mu ya bamu ladan wannan karatu da muka yi ya bamu ikon aiki da shi ya bamu ikon nisantar waɗannan matsaloli guda 128 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa nan jahiliya da su Allah ya sa mu ma mu saba ma wa'annan mu aje son zuciya mu daina hangen su wani da wani duk suna yi mu mu ce ba za mu yi ba Allah da manzon Allah ake kallo ba kakanka ba ba babanka ba ba sarkinka ba ba malaminka ba ba mai unguwarku ba ba wani mutum ba ana duba mai Allah da manzon Allah suka ce sannan kuma wanda ya ce maka ka zo ka yi din ya dace da na Allah da na manzon Allah sai ka bi kawai alhamdulillah Allah ubangiji ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta waɗannan malamai shi Muhammad ibn Abdul Wahhab da shi Ibn Fawzan da suka bada wannan gudunmowa muna musu addu'a Allah ya haskaka kaburburansu Allah ya faɗaɗa aljannarsu mu kuma Allah ubangiji taimake mu mu ma mu zamantu muna yin gudunmowa a addinin mu ku duba da irin wannan gudunmowa da suka yi dukkan ba sa duniya mu kuma mu muna karantawa muna ainihin bari domin ya zama gudunmowa lokacin da muka sa wannan littafi ba irin kucece kucen da ba a yi ba taba wani littafi ma mu ba mu taba jin sunansa ba ma don Allah kawo mun shi in gani akwai mai ce a kawo mar ya gani in ya duba ya duba ya ce na wahabiyawa ne to waye ne ba ba wahabi ba ai al wahabu Allah ne to hmm. haka mu mun yarda da wannan suna mu mutanen Allah ne wahabiyuna ake ce mana wai wahabiyawa ne suke karanta irin shi to waye ne ba ba wahabi ba mutumin Allah shine al wahabu Allah ne kaga saboda tsabar an jahilci larabci sai ka ji kamar wata muguwar kalma ce aka watsa ma Allah ya taimake mu kullum dama gaskiya aka take manzo Allah ya ce nan gaba riko da sunna kamar garwashin wuta yake sai wanda ya daure zai iya rike garwashin wuta a hannu wallahi amma a dadi gare ta za ga kowa yana yi in kana yi a ce a wannan ma namu ne mm. sai ka ji dadi cikin yan uwa ba ta da kowa wahala to amma gaskiya wuya gare ta tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi in ka rike gaskiya sai ka samu matsala shaidan kuma ya go matsalar ya tajebo kalmomi amma in ka daure duk zai wuce sai ka dawo kuma ana son ka kai ka bai an dawo wanda yake ka ya dawo masoyinka da yawa wa'anda da ba sa son kusantar mu suka dawo yanzu kuma su suke idima a abu haka addinin Allah ya fara da haka kuma yake tafiya ko ina bada hadha ad-din gharib fa sawfa yaudu ghariban tuba lil ghuraba da haka ya soma bako kuma zai dawo bako madalla da baki masu riko da shi Allah ce muke mu mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan karatu da muka yi Allah ya masa albarka Allah kuma ya ba mu ikon aiki da shi kar mu karanta kawai mu je mu rufe Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata ya taimake mu da nisantatta Allah madaukakin sarki ya yi wa ilimin mu albarka ya sanar da mu abin da ba sani ba ya sanar da mu abin da ba sani ba ya sanar da mu abin da ba sani ba ya fahimtar da mu wanda ba mu fahimta ba ya ganar da mu wanda ba gane ba domin fahimta shine addini ba karatu ba wani za ka ganshi ya haddace Qur'ani ya haddace hadisai ya yi ilimin fiqh nahu furu'a mantiki waye duka amma fahimta ta gagara sai kaga yana yawa addinin musulunci kama kariya a matsayin addini yake don haka muna fatan Allah ka nuna mana ka fahimtar da mu Allahumma faqihna fid dini wa allimna tawil manzo Allah ce idza arada Allah bi abdi khairin faqihu fid in Allah ya so bawa da alheri sai ya fahimtar da shi addini sai kaga kana yin sa kana gane inda aka dosa Allah ka ba mu ikon ganewa mu yi wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد me yiwa ga ana raba munci akwai walima ne na sauƙi littafi da ɗalibai suka hada domin murnar an sauƙi wannan littafi wanda da mun sauƙi littattafai da yawa ba a taba tuna haka ba to muna fatan wannan abu ya zama daɗin godiya ga Allah Allah kuma ya karbi wannan sadaka Allah kuma ya karɓe ta Allah ya aje ta da damarsa Allah ya yada ta ya girmama ta Allah ya sa mata albarka Allah ya sa wa karatunmu albarka ya yi wa ‘ya'yanmu albarka ya sa albarka ga matayenmu ya sa albarka ga sana'o'inmu yana na ya sa mana albarka a cikin rayuwarmu duk abinda muka dosa Allah ka sa ya dace da karantarwar littafin Allah da sunnar manzo Allah duk abinda bai dace ba kuma Allah ka ba mu ikon gane shi mu nisance shi Allah ka taimaka mana ka daidaita tafiyarmu da iyayenmu ka daidaita tafiyarmu da ainihin malamanmu ka daidaita tafiyarmu da shugabanninmu ka daidaita tafiyarmu da makwabtanmu ka daidaita tafiyarmu da abokanan mu'amalanmu ka sa albarka a kasuwancinmu ka sa albarka a nomanmu ka sa albarka a kiwonmu ka sa albarka a sana'o'inmu ka sa albarka a aikace-aikacenmu ka sa albarka a karatuttukanmu ka sa wa rayuwarmu gaba ɗaya albarka ka ba mu mai kyau a duniya ka arzuta mu da mai kyau a lahira duk abin da zai zama fitina ko bala'i Allah ka shiga tsakaninmu da shi ka nesanta mu ka nesanta shi da mu wannan gari namu na Allah ka saukar da nima da albarka mai yawa cikinsa Allah ka albarkaci mazauna cikin wannan gari wayanda suka gane addinin musulunci suke musulunci Allah ka karfafa su Allah ka ɗaukaka su wayanda ba su gane musulunci ba Allah ka ganar da su Allah ka taimake su da ganewa su taho domin mu gudu tare mu tsira tare domin dukkan mu 'ya'yan annabi Adamu ne asalin mu ɗaya dukkan mu mutane ne kowa kuma yana da buƙatar samun aljanna a lahira to Allah ka taimake su da imani ka arzuta su da musulunci don mu gudu tare mu tsira tare Allah ka taimaki wannan jiha tamu ka sa albarka a cikinta ka taimaka wa malamanmu shugabanninmu Allah ka sa albarka a cikin rayuwar musulman cikinta wayanda ba su gane ba Allah ka ganar da su don mu gudu tare mu tsira tare haka nan jihar mu a kasar mu Najeriya ka taimaka wa shugabannin mu da imani da gane gaskiya da riko da ita da aiki da ita ka taimaka wa malaman mu da kira zuwa ga gaskiya da kuma ainihin karantar da ita Allah ka sa albarka a wannan kasa ta mu ka kewaye ta da tsaro Allah ka taimaki duniyar musulmai musamman ka tsare wa musulmai wuraren ibadarsu ka tsare musu imanin su ka tsare musu yayayensu da dukiyoyinsu ka tsare musu su ka taimaka musu ka ɗora su akan makiyansu Allah ka tsare mana haramin Makka, ka tsare mana haramin Madina, ka tsare mana wuraren ibadar mu a duk inda suke a duniya, ka tsare mana shugabannin mu na ibada a duk inda suke a duniya. Allah ka taimake mu da abin da duk zai zama taimako gare mu duniya da lahira. Allah ka kare mu da duk abin da zai zama matsala gare mu duniya da lahira, wanda muka ambata da wanda bamu ambata ba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai dan uwa da Allah ya arzuta shi da samun da da ne ko na me sunanka salamatu don haka an sa masa suna salamatu marayin ne ya samu jikanya